اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن في العالمين إنك حميد مجيد jama'a umar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna uku ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo sha uku ga watan takwas dubu biyu da goma muna nan a cikin suratul ghafir za mu tashi aya ta bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Eh. daga nasarau kake so ka shiga addinin musulunci da yardarka da eh. babu wanda ya matsa mini ba wanda ya matsa ma kai ka gamsu eh. to zan gaya maka kalmar da ake zama musulmi da ita in ka yarda ka أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله fassara wannan kalma ka ce daga yau ka ce da ba wanda ya kamata a kaɗe tashi da bauta sai Allah shi kaɗai ka yi da wannan? eh kuma ka ce daga yau ka ce da annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da Qur'ani da musulunci ka yadda da haka eh to yadda ka da wannan ya mai da kai musulmi abin da ya rage ma sai aikata musulunci wanda yan kwamitin mu yanzu za su gaya maka abin da ya hau kanka na yanzu yanzu sannan za su baka ilimi cikakke na tsawon watanni wanda zai taimaka maka ka bauta wa Allah da ilimi me sunan da kake ake kiranka da shi bonsu ha bonsu bonsu eh bonsu to kaga bonsu dinnan ba mai suna bonsu akwai bukatar ka canza suna don ka sake da mutum da yanzu ka zama dan uwan mu da kai a musulunci duk muna wa Allah ne sai wani suna kake so cikin sunayen da kake ji na musulmi yusuf yusuf ta zaɓo suna mai girma yusuf ya ce a dinga kiransa yusuf amma ba yusuf ba yusuf sinin ɗin a ake mata amma mafi yawa muna karanta ta ne da kasara ta ce yusuf yusuf ne wannan sinin ɗin zama ake mata yusuf da aka yau za a dinga kiran ka yusuf in za a rubuta sai a yi y u s u f u oh, ko yusuf ko yusuf na ƙarshen ba matsala amma na tsakiyar shi za a gyara za a dinga kiran ka yusuf an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wane ne ya fi daraja a cikin mutane sai ce annabi yusuf shine annabi dan annabi dan annabi tattabakunnan annabi annabi musa annabin allah ne babansa annabi yaku annabin allah ne manzon allah ne kakansa annabi ishaqa annabin allah ne baban kakansa annabi ibrahim ya zama kenan shi annabi ne babansa annabi kakansa annabi baban kakansa ma annabi annabta wuce a jere hula hudu da haka za a ci gaba da kiran ka Yusuf Allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a musulunci ga ƴan kwamitin mu nan za su yi maka bayani na abin da ya hau kan wanda ya musulunta na nan take da kuma abubuwan da su biyo baya Allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a musulunci Ƴan kwamiti ga aikin ku nan kuma na'am بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى يتشي allazina yahmiluna al'arsha waɗanda suke ɗauke da al'arshi ba waɗanda za su ɗauki al'arshi ba ko sun ɗauki al'arshi ba suna ɗauke da al'arshi al'arshin yana ɗauke a gare su ko a hannunsu wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da al'arshi kun ga kashi biyu kenan wanda suke ɗauke da al'arshi da waɗanda suka kewaye al'arshi na mala'ikun Allah ɗinnan guda biyu yusabbihuna suna yin tasbihi bihamdi rabbihim tare da yabo da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinsu wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaghfiruna kuma suna nema wa gafara lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani suna nema wa waɗanda suka yi imani da Allah gafara me suke cewa suna cewa rabbana wasa'ita kulla shay'in suna cewa ya Allah mahaliccinmu ka yalwaci komai da rahamarka da iliminka ma'ana iliminka da rahamarka ta yalwaci komai a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada wa rahmati wasi'at kulli shay'in lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata ladzina hum bi ayatina yu'minuna suka ce ya Allah mahaliccinmu ka yalwaci dukkan komai da rahamarka da kuma saninka ma'ana komai da ke yawo a duniya rahaman Allah ta shafe shi kuma Allah yana da cikakken sani akan wannan abu to bayan sun awo Allah take sun wa Allah kirari sun siffata shi da siffofi guda uku rabbana kun ga sun tabbatar wa da Allah siffarsa ta rububiyya ar-rabbu suna na Allah ne rububiya sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala waye rab ar-rab anan yana nufin maliku shay wanda ya mallaki abu duk abin da muke gani yana yawo a duniya mai rai da mara rai wanda muke gani da wanda ba ma gani duk gabaki ɗaya mallaka Allah ne shine ma'anar rabbu ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir Kaɗaita Allah shi ya yi komai shi ya mallaki komai shi yake gudanar da komai kun ga sun yi tawassali zuwa ga Allah bin rububiyya sun yi kamun kafa ga Allah bin rububiya, sun yi fadanci zuwa ga Allah ta hanyar tabbatar masa da rububiya. sai kuma suka ce rabbana wasi'ita wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma sannan sun tabbatar da Allah da sifatun rahama da sifatun ilmi wannan shine abin da ake bukata ga mutumin da zai roƙi Allah ya gabatar da wani yabo ya gabatar da wani kirari ya gabatar da wani fadanci da kwantar da kai ga Allah don bukatar ta saurin biya Kun ga sun tabbatar da Allah sifatun rububiyya da sifatun rahama da sifatun ilmi sai suka ce faghfir Allah kai gafara lillazina tabu ga waɗanda suka tuba Allah kai musu rahama wattaba'u sabilaka suka bi tafarkinka duk wanda ya hada sufofin nan guda biyu mala'iku suna roƙa masa Allah ya masa rahama faghfir lil ladzina tabu kai gafara ga waɗanda suka tuba illa man taba wa amana wa amila salihan sai waɗanda suka tuba suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai waɗannan su Allah yake sakawa da mafi alherin abin da suka yi wa man salaha kuma Allah muna roƙonka wa taba'u sabilaka suka bi tafarkinka kuma suka ce suka bi tafarkinka ba tafarkin su ba da bambanci tsakanin tafarkin Allah da tafarkinka tafarkin Allah shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun ice wannan shine tafarki na ku bi shi kada ku bi wasu tafarkai sai su rarraba ku daga tafarkin Allah wannan shine abin da ake muku wasiya da shi don ku samu tsoron Allah sana wata aita kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikina hadhihi sabili kace wannan shine tafarki na ad'u ila Allah ina kiran mutane ne zuwa ga Allah wani gure ce man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira kun ga tafarkin ɗaya ne amma a wata ayan sai aka ce na annabi ne a wata ayan aka ce na Allah ne a wata ayan aka ce na muminai ne abinda ake nufi in an ce na Allah ne ƙur'ani kenan in an ce na annabi ne ana nufin sunna kenan in an ce na muminai ne ana nufin ijima'i kenan wanda waɗannan su ne tushen da ake gina addini a kai alƙur'an wa suna wa ijma wa ƙiyasu a kansu ake gina hujjoji da dalili shi yasa ce wa wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka ya Allah suka bi manzanka suka bi musulunci suka bauta wa Allah yadda kake so yadda manzanka ya kawo kuma saboda kai him, Allah ka tsare su ka kiyaye su ka kare su عذاب الجحيم عذاب wutar جهيم suka roƙa mumine abubuwa guda uku abu na farko a ba su abu na biyu a kiyaye su abu na uku a tsare su rabbana suka sake cewa ya Allah ta'ala mahalicinmu wa adkhilhum ka shigar da su jannati adalin aljanna wacce take tabbatacciya allati attahu wacce ka yi musu alkawari to ka sa su a cikin aljannar da ka yi musu alkawari wa man salaha da wanda ya gyaru ya gyattu ya ingantu ya zama na kwarai min aba'ihim daga iyayensu wa azwajihim da nagartattu daga cikin matansu wa zurriyatihim da kuma nagartattu daga cikin zuriyarsu wannan ita ce babban addu'a a ce kai kana aljanna babanka da babanka suna aljanna matanka da kuka zauna a duniya da su suna aljanna tare da kai ‘ya'yanka ma ka shafa ka ji su ma suna aljanna amince ya gama arziki usra family ɗin gaba ɗaya yana cikin aljanna kun ga mala'iku sun roƙa mana dukkan alheri domin alheri duk addu'ar da baka nemi a tsare ka wuta a sa ka aljanna wato bata cika ba kun ga sun roki Allah waqihim azabal jahim hmm. Allah ka tsare su azaban wuta wa adkhilhum hmm. suka ce kuma rabbana wa adkhilhum hmm. Allah ka shigar da su jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim hadda zuriyansu zuriyar mutum su ne ‘ya'yansa da jikokinsa da tattabakunansa da ɗinhuhun ɗinsa da duk waɗanda suka yi aiki na ƙwarai a cikin wannan nasa to su ma Allah ya sa su cikin aljanna suka ce innaka lalle Allah subhanahu wa ta'ala kai al'azizu mabuwaye ne sunanka al'azizu kana da sifa ta izza kuma kana aiki shine tu izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u Daka wannan suna al'azizu yana ɗauke da saƙonni guda uku. Na farko yana tabbatar mana da cewa sunan Allah al'azizu shi a kan kansa mabuwayi ne, ya buwayi kowa, ya gagari kowa, ya fi ƙarfin kowa, dole a bishi, dole a yi abin da yake so. Sannan izza sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya cancance ta. Sannan kuma kai kanka a baka izzar ko a baka ɗaukakar a hannun Allah yake. da haka yace izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u wa man yuhinillah fama lahu min mukrim hmm. wanda Allah ya kaskanta shi ya wulakanta shi ya tozarta shi babu wanda ya sa a duniya ya ɗaukaka shi ko ya girmama shi hmm. wannan mala'iku suka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan alhakimu Allah ta'ala kai ne alhakimu alhakimu suna ne na Allah da yake ɗauke da saƙonni guda hudu idan an ciro shi daga hukumu yana nufin hukuncin Allah ɗin ma kashi biyu ne akwai alhukumar shari'i, akwai alhukumar kauni to ya kamata a yabawa Allah a cikin hukuncinsa na shari'a da kuma hukuncinsa na kauni hukuncin shari'a shi ne dokokin da Allah ya saukar waɗanda yake so a yi kaza a bar kaza hukuncin Allah kauni shi ne sarrafa duniya da gudanar da ita kashewa rayawa ɗaukakawa ƙasƙantawa duka waɗannan a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke sannan in kuma an ciro ta ne daga alhikimatu shi alhakimu daga alhikimatu aka tsaro shi to ita ma hikima Allah ɗin biyu ce akwai alhikima a suriya akwai alhikima alga'iya alhikimatu suriya duk abin da kake gani a duniyan nan a yadda Allah ya suranta shi akwai hikima ku duba dai mu kan kanmu mutane mun isa abin mamaki duk gaba ɗaya sunan mu mutane ga mana amma kowa ka kalli fuska za ga akwai bambanci amma abu ɗaya kake kallo hanci ne da baki da ido da kunne da kaza amma kuma akwai bambanci da na wancan da na wancan wani Allah ya yi shi dogo wani Allah ya yi shi gajere wani mai ƙiba, wani siriri wani fari wani baki wani wada wani darawada wani da wani ka ga ba uwarsu ɗaya ba ubansu ɗaya ba amma sun ɗauko kama iri guda wannan ya isa mu girmama Allah mu bauta wa Allah mu so Allah mu yi kwaɗayin rahama Allah mu ji tsoron azaba Allah saboda wannan abun mamaki ya ce to alhikimatul ga'iya kuma kowane abu da kaga Allah ya yi akwai wata hikima koyayya ko ka santa ko baka santa ba ta dalilin da Allah ya sayi. shi ko da ka ga kai a idanka ba shi da amfani to a wajen Allah akwai dalilin da yasa ya yi shi kuma akwai amfaninsa don mai amfanin sauro da kunama da kudin cizo da cinnaka mai amfanin waɗannan abubuwan guda hudu da muciji can za ka suna cutar da kai domin amfani mai hikimar da ta sa Allah ya su ko ka sani ko baka sani ba ko kana duniya ko ka barta sai bincike ya gano wani shashi na moriya a jikin waɗannan abubuwa akwai abubuwan da kakannin kakanninmu suka wuce ba san amfaninsu ba amma a yau duniya ta zo tana takama tana tunƙaho da wannan abin a cikin tattalin arziki na duniya mai yiwa wani bincike ya zo tarar cewa sauro ma wani tattalin arziki ne da za a dinga sai a samu tare su ta tara shi kenan a sinadari ko wata hikima ko wata dabara ko wani azanci da ke koye cikinsa ko a kwaikwaye shi da irin robarsa ko da irin abin dafinsa ko karinsa a kwaikwayi wani makami ko wani sinadari wanda za a yi amfani da shi ba ga maciji ba yanzu a wasu ƙasashe da dama ana ɗaukan dafinsa ana yin wasu magunguna ana yin wasu abubuwa na sinadari ko na wani kayan amfani ko cutarwa ana nan ana nan wata rana za ka ga cewa sai ka zo kana cewa sauran gidanka nawa za a siya wannan ba abun Allah a wajen Allah abu ne mai sauki wataran ɗan adam ba dole ne kai iya kai kaɗai aka yi duniya don kai ba ko ba za a nuna maka duk moriyar duniya kana nan ba akwai abin da za ka ci moriyarsu akwai abin da ga su ga ka ga ka ga su amma ba za ka gano su ba sai baka ne sai wasu sun zo su ce amma waɗannan mutane jibi dukiya kusa da su jibi alheri kusa da su jibi kaza kusa da su amma ba su binciko ba yanzu akwai ƙasar da aka gano duk gaba ɗaya gidajen ƙasa akan gwal suke mutanen ƙasa suka ta gini a kan gwal suka rayu a kan gwal suka mutu a kan gwal sai da na baya suka zo suka ga ai ƙasar nan ga baki ɗayanta a kan gwal aka rayu kuma gashi ana ta fama ana ta talauci ana ta tsiya ashe arzikinsu yana ƙarƙashin ƙafasu sai da wani ya zo ya ga moriyar aka ka amma dai waɗannan na sun san ta musu wahala ba to su ma wata ran za ga wani abu na bishiya ko na tsirrai ko na dabba ko na ɗan itace wani bincike zai zo nan gaba da za a binciko wani abin da mu ma kuma mu san amfanin sa wannan hikima kenan ta Allah subhanahu wataala ba abin da Allah ya babu hikima ko ka sani ko baka sani ba ka yarda Allah baya abu shirme أفحسبتم أنما خلقناكم أبطا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فالله سبحانه وتعالى ce. Eh, suka ce innaka antal azizu alhakimu kai ne mabuwayi kai ne mai hikima kai ne ko mai hukunci wa ihimus sayyi'at suka roki Allah subhanahu cewa Allah ka tsare su daga munana munana anan an masa fassara guda biyu ko dai ka tsare su daga mummunan aikin da suka yi kakkai musu sakamako da shi ko kuma sayyi'at a nan yana nufin ka tsare su wutar jahannama don ita ma sayyi'at hmm. wa qihimus sayyi'at Allah ka tsare su sakamakon mummunan aikin da suka yi ka yafe musu wa man taqi sayyi'ati yawma izin Haƙiƙa wanda aka kiyaye shi aka tsare shi daga mummunan sakamako ko daga mummunan aiki ko daga shiga wuta yawma izin a wannan rana ta alkiyama faqad rahimtahu Allah ka ji kansa duk wanda aka yafe masa aka ce ya wuce to an ji kansa wa zalika wannan kuma a ce an tsare ka wuta an shigar da kai aljanna huwal fawzul azim shine babban rabo shine babbar daraja shine babban girma shine babban kima shine babban martaba shine babban isa shine babban takama shine babban farin ciki shine babban alheri shine babban annashuwa a ce ka shiga aljanna to alfawzu ne kuma al'azimu akwai alfawzul kabir akwai alfawzul azim to Allah al'azimu ya ce wannan rabon ma azimun ne kaga ya cancanci a ga girmansa hmm. na'am إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير الله سبحانه وتعالى bayan ya gaya mana waɗancan mala'iku da suke ɗauke da al'arshi wanda ba a faɗi adadinsu a nan gurin ba amma a wata ayan Allah ya ce wa ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma izin samaniyatun yace takwas daga cikin mala'iku za su ɗauki al'arshin Allah a wannan rana wasu malaman tafsiri suka ce hudu ke ɗauke da shi amma in alkiyama ta zo takwas daga cikin mala'ikun da Allah ne ya san girmansu da sifarsu su ne za su ɗauki al'arshi to mala'iku sun roƙa mana Allah akwai wani malami da ya karanta wannan aya sai ya kuka ya dariya shi Allahu akbar muna nan wani na bacci wani na dariya wani na kuka wani ya yi shiru ga mala'iku suna ta roƙa mana Allah ya mana gafara ya kamata mu ma mu roƙa wa ƴan uwan mu Allah ya musu gafara bisa kuka ga duk addu'o'in da Allah ya kaito mana cin alqur'ani tun daga addu'a annabi Ibrahim bayan ya gina ɗakin Allah ya ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka amsa mana wannan ɗaki da muka gina hakika kai ne mai ji kai ne masani kun ga yi aiki amma ya roki Allah ya karɓa rabbana ja'alna ne laka wa min na ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kun ga yace Allah ka sanya mu ni da ɗana da zuriyata mu zamo masu miƙa wuya gare ka da kuma daga cikin zuriyarmu a samu wanda za su miƙa maka wuya can yace nubuni wa bani an abudan asnam Allah ka tsare ni ka tsare zuriya ta kada mu bauta wa gumaka rabbi hunna adalanna kathiran minan nasi Allah domin gumaka sun halakar da yawa daga cikin bayinka da annabi ayyuba ya gamu da rashin lafiya wa ya kira sai ya kira Allah shi ma yace rabbi massani yadurru wa anta arhamur rahimin anni massani yadurru wa anta arhamur rahimina ya ce Allah cuta ta same ni bala'i ya same ni amma kai ne mai jin kan masu jin kai laji fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur sai muka amsa masa muka yaye masa cutar da annabi yunus kifi ya haɗiye shi me yace wa zannuni mu dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah sai fasajabna lahu wa kashafna fasajabna lahu wa najjaynahu min al-gammi wa kazalika nunjil mu'minina kai ma kenan idan cuta ta same ka sai ka koma gefe annabi ayyuba ya koya maka addu'ar da ake an shiga cuta ka dinga cewa anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin kaga jin kan Allah sai ya zo ya same ka in ka shiga bala'i kibi ya haɗe ka ba sai kibi a talauci ma ai ya kamata ya zama kamar kibinka ko wani bala'i ko tashin hankali ko musiba ko cuta ko fatara ko yunwa wani bala'i ya murgino ya murgino ya haɗiye kayan da kifi ya haɗiye nan Yunus sai ka koma gefe kai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yadda Allah ya ciro annabi Yunus daga cikin kifi ya fito da shi duniya Allah ce kai ma zan fitar da hmm. idan ɗa ka rasa kana ta roƙon haihuwa baka samu ba akwai annabin da ya rasa da me ce. Hmm. rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin rabbi la tazarni fardan wa lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashina kai ma sai ka koma gefe kai ta wannan ka bani tilo ga dai babu Allah kai mun zuriya ni ma dan haihu mana Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya sai muka amsa ma muka bashi da yahya to kun ga mu kuma da muka zo a bayan sahabbai da tabi'ai sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana ولإخواننا imani, سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا rabbana innaka ra'ufur rahim ba abin da yake da alheri irin ka roƙawa kanka alheri domin wanda kake roƙo yana da abubuwa guda biyar da zai sa kasaran zai amsa maka na farko yana da abin da kake roƙonsa akwai abin da ake roƙon Allah wanda bai da shi na biyu yana bayarwa dan kaga ya ba wani na uku abin baya karewa wanda ka ce bari in maza roƙe shi ko ya ƙare sannan na hudu ba shi da rowa ko Allah yana da rowa na biyar in bai baka ba duk duniya ba mai baka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati ku kira Allah kuna masu sakankancewa da amsawa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal za a amshi addu'a ɗayan ku mutukar bai gaggawa ba mai gaggawa mu addu'a ice kadu da autu falam yustajab na roƙa na roƙa na ji shiru to ba wani shiru inna Allah hayyun karim karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yurdahu masu sifran Allah mai karamci ne Allah mai kunya ne yana jin kunyar bawansa ya ɗaga hannu ce Allah ba ni in baka bani ba mai bani kuma Allah ya dawo masa da hannunsa ba komai Allah baya wannan sai dai hanyoyin da Allah ke biyan bukatar mutane guda uku ne hanya ta farko Allah ta'ala yana iya baka abin sanda ka roƙa lokacin da ka roƙa yadda ka roƙa na biyu Allah subhanahu ta'ala yana iya janye maka wani bala'i ko wata musifa ko wani tashin hankali sakamakon addu'ar da kai kai kuma baka ga abin ya zo ba kuma dama shi tashin hankalin da bala'in gaibu ne baka ga ya same ka ba sai ka ɗauka ba a rokawa ba a amsawa to ana amsawa na uku idan akwatinka na lahira ko asusunka ko bankinka na lahira empty ne sai Allah ya dinga tara maka a lahira shi yasa ibnu qayyim yace ku yi addu'a ko kuna ganin amsa ku ba ku ganin amsa ku ci gaba da yi domin babban arziki ma ka roƙi Allah ma arziki ne eh. Allah yadda ka roƙe shi ma da bai haɗa ka da wani abu can wata saniya ko wani itace ka je gindin itacen kana kai wannan itace mai dogo wannan da ɗaɗɗan itace na kaka da kakanni ka ga ina cikin bala'i ka yaye min ya kai wannan itace ya ishe ka bala'i a haɗa ka da wani Allah kana bauta masa amma in Allah ya yarda ka roƙe shi to ai ka gama babban arziki wannan shi ne abin da ya kamata mu sa a ranmu lokacin da muke roƙon Allah kuma Allah mai amsawa ne to da aka gama da addu'ar da muminai mala'iku suka yi musu sai Allah ta'ala ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta waɗanda suka aikata kafirci kafirci mun yi bayanin kashe sa, akwai kufur takzib akwai kufurin shakkin akwai kufurin nifaƙin akwai kufurin ibawal wal istikbar hmm. wannan kashe-kashen kafirci kenan akwai wanda ya kafirta ta hanyar kafircinsa na munafunci ne wani kafircinsa na shakka ne wani kafircinsa na ƙin yarda ne wani kafircinsa na kau da kai ne kufur iraq ya kau da kai daga ayoyin Allah wani kufur nifaq ne wani kufur ibane wal istikba wani kuma kafircinsa kafirci ne na wato tare da munafunci to Allah ya tsare mu daga dukkan kashe-kashen kafirci malamai suka ce akwai alkufrul akbar akwai al-kufru al Kafurci kafirci abu uku ne ko ka kafircewa Allahn da ya aiko ko ka kafircewa manzan da aka aiko ko ka kafircewa saƙon da manzan ya kawo wannan kowane ɗaya daga cikin ana kiransa kufur domin asalin kufur a situru ɓoye abu da suturta tashi, da ƙin yarda da shi shi ake kira kufur adamul imani billahi wa rasuli eh. rashin imani da Allah da rashin imani da manzon Allah ko rashin imani da saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to Allah ce innal ladina kafaru Hakika waɗanda suka kafirta dauna ana ƙwalla musu kira mala'iku suna ƙwalla musu kira bayan an saka su a wuta suna ce musu lamaqatullah lalle inda Allah yake muku akbaru shine mafi girma min maqatikum anfusakum fiye da ƙin da kuke wa kanku idan aka danna kafiri a wuta ya soyu ya ƙonu ya ƙone sai ya gama ba ma ya san kansa ƙara ma a ce ba a yi shi ba ƙara ma a ce babu shi ina ma zai ƙone ya cinye ya zama toka ya zama babu shi to sai wannan ƙin da suke wa kansu sun gansu a wuta sai malaku su ce musu to ƙin da Allah yake muku ya fi ƙin da kuke wa kanku is yayin da tudu'auna ake kiran ku a duniya ilan imani ku zo ku yi imani da Allah fatakfuruna sai ku kafirce ai an kira ku a duniya an muku wa'azi an karantar da ku an nuna muku gaskiya kun ga gaskiyar amma kuka da. to kin da kuke wa kanku a yau kin da Allah yake muku ya fi shi girma ƙalu to sai su ce rabbana ya Allah mahaliccinmu amattana ne ka kashe mu sau biyu mutuwa biyu muka gamu da ita a rayuwarmu wa ahayaita na ne? ka raya mu ma kashi biyu shine aya ta fassara mana a cikin suratul baqara Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una kaifa takfuruna billahi Allah yana ta'ajjub yaya za ku wa Allah ba kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata bayan kuna matattu babu ku dan adam yana da matakai biyar matakin farko Allah ya ce lam yakun shay'an madhura lokacin da baban mutum bai auri babansa ba shi ina yake kaga ya shay'an lam yakun shay'an ba ma ya cikin lissafin yan yan duniya gaba daya don Allah ya kaddara aure tsakanin babansa da babarsa aka samu cikinsa ya zama shay'an madhkura ko ba to daga nan sai a ce yana mani ya zama jini ya zama tsoka ya zama kashi ya zama kaza ya zama cikakkiya halitta an haiho shi yana jariri kun ga shine samuwarsa a duniya daga nan sai ya yarinta sai ya samartaka sai ya tsufa sai ya mutuwa shi yasa aka ce duk mai hankali ya dinga wa kansa tambayoyi guda biyar za su saita ma kwakwalwarsa farko ka ce ni waye waye ya yi ni me ya sa ya yi ni yanzu a ina nake kuma ina zane amsa ta farko waye ya yi ni Allah subhanahu wa ta'ala me ya sa ya yi ni don na bauta masa ni waye ƙasa ce kawai min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yanzu a ina nake a gidan aiki ina za ni gidan sakamako bisa gida uku ne a gabanmu darul duniya da darul barzakh da darul akhira gidan duniya gidan kabari da gidan kuma aljanna ko wuta wannan su ne gidajen da suke gaban ɗan adam yasa suka ce rabbana amartana sunataini Allah ka raya mu kashi biyu wa ahayaita nafs ka kashe mu kashi biyu wa ahayaita nafnataini ka raya mu ma sau biyu fa atarafna bi dhunubina yanzu mun yadda da laifin mu ake cewa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una Allah ya gaya mana wannan sai kuma gashi sun faɗi hakan su ma sun yadda an raya su sau biyu an kashe su sau biyu fa'atarafna bi zunubina Allah mun yadda da laifinmu ka san mutum yana so a masa sauci sai yadda ya yi laifi ai ko a kotu sai a ce saboda bai wahalar da kotu ba ya yadda da laifinsa cikin sauki alƙali ya rage masa dan wani abu daga tara ko ɗauri ko hukunci saboda bai wahalar da kotu ba to shi ma nan da nan sai ce tarafuna bi zunubina eh. mun san mun yi duk abin da aka ce mun yi mun yi fa'ataraku bi su fasuhuqan da ashabin sa'ir Allah ce sun yarda da laifinsu, amma tur da yan wuta mutum zai ce rabbir ji'un Allah ko za a mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ko na samu wata dama na ɗan gyara abin da na ɓata. in aiki na ƙwarai Allah ce kalla ba komawa duniya innaha kalimatun huwa qailuha fahal ila khurujin min sabilin fahal min sabilin shin akwai wata hanya ila khurujin zuwa ga fita wuta za mu samu wata 'yar hanya da za a ɗan fidda mu mu ɗan shaƙata ba wuta wa ma hum bi kharijina minan nari ba za su fita daga wuta ba har abada ba sassauci ba rangwame ba akuwa ba yafewa zalikum Allah ya ce wannan abin da ya same ku ishara ce zuwa ga shigar su wuta da hukuncin da aka yi musu bi annahu sakamakonsa dalilinsa abin da ya sa iza du'iya Allah idan aka kira Allah kiran Allah kashi biyu ne akwai du'a'u mas'alatin akwai du'a'u ibadati Mana an daga hannu an ce Allah ya bayar ai yardarka cewa Allah yana da shi shi ma ai yarda da Allah ne ko du'a'u ibadatin kai ruku'u kai sujjada kai azumi kai zakka kai haji ka bi iyaye ka sada zumunta kai salati ga annabi kai istighfari kai hailala kai duk abin da Allah ya ce ayi na gaskiya da amana wannan shi ma bauta ce ga Allah shi ma ana kiransa du'a'u ibada iza du'i Allah wahdahu in an kira Allah shi kadai ya biya bukata ko idan an bauta wa Allah shi kadai an kadai shi da bauta kafarto ku sai ku kafirci ba kwa san a ce Allah ne kadai za a bautawa har suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafirin zamanin sa alal alihata ilahan wahidan yanzu da allolin nan wasu na bauta wa shanu wasu raƙuma wasu ruwa wasu sama wasu duhu wasu haske wasu mata suka wai su hudu ne aka ce da mai da mai da mai suka ce da ƙasa da ruwa da iska da haske suka ce shi ma dubu Allah ne amma shi macuci ne ba a bauta masa sai ka duba dan Allah da dan adam yake lissafi iri iri akwai mai bauta wa ruwa wani kuma rana yake bauta in za ta fito ya je kalle ta ya mata sujjada in za ta faɗi ma ya kare ta ya mata sujjada wani taurari yake bautawa saniyan nan fa akwai mai bauta mata in ka duba wani littafi a addiyanat wal mazahibul mu'asira zaka ga abun mamaki wato irin abubuwan da ɗan adam yake bautawa kuma duk Allah ya halicce su ne dan amfanin sa wanda zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ayaban nan bishiyan nan tsirran nan duka dan mu ci mu sha magani amma kuma ka mai da su abun bauta iza du'iya Allahu wahdahu in aka kira Allah ko aka kadaita Allah da bauta shi kadai kafartum ku sai ku kafirce ku ce ku yarda ba wa in yushrak bihi amma in aka hada Allah da abokin tarayya tu'minu sai a ga kuna imani wato ba kwa son tauhidin kadaita Allah da bauta amma kuna so a wa Allah shirka shirka malamai sun kasa ta shida akwai shirkul mahabba san wani Allah daidai da Allah ko fiye da Allah akwai shirkul ta'a yi ma wani biyayya wajen saɓan Allah akwai shirkun da'awa ka ɗaga hannu ka roƙi wani Allah abin da ka san ba mai iya yi sai Allah ka ce wani Allah ya maka sannan kuma akwai shirkul irada wal qasd wan niyya shine ka karkada zuciyarka daga lahira baka tunanin lahira baka lissafin lahira duk komai naka ya zama dan duniya kake yi dariyarka duniya kukanka duniya shirinka duniya zamanka duniya tafiyarka duniya abotarka duniya samunka duniya balaguranka duniya komai naka duniya kawai ba Allah a cikin rayuwarka sannan shirka ta biyar ana kiranta a shirkul lafazi abinda mutu yake faɗa akan harshensa na mummunan kalmomi amma bai san hukuncin su ba saboda jahilci ko saboda rashin sani ko saboda rashin karatu ko saboda kusantan malamai duk littafi babba na za zaka ga ce babu ce. in ka shiga babu sai ka ga ana yin an ridda bil qawli an ridda bil fi'li an ridda bil i'tiqadi akwai abin da zaka kujire kai ridda akwai abin da zaka faɗa kai ridda akwai abin da zaka aikata kai ridda amma sai ka sani mutum bai je ya koyi sani ba ya zai san waɗannan sannan akwai ake kiransa a shirkun asgar karamar shirka shine riya yin aiki ba dan Allah ba kuma na lahira duk mutumin da ya yi aiki ba don Allah ba kuma Allah ne ya sa shi aikin to wannan ya yi riya Allah ya tsare mu fal hukumu hukunci duka lillahi ya tabbata ga Allah shi kadai ba mai cewa a yi ba mai cewa a bari al'aliyi Allah shi ne maɗaukaki zatan wa sifatan wa isman wa kulle shai komai na Allah maɗaukaki ne shi yasa idan mun yi sujjada sai mu ce subhana rabbiyal a'la ma'ana mu mun yi ƙasa sai mu ce Allah shine madaukaki karshen hmm. ayatul kursi wa huwa al-aliyyul azim hmm. uluwu zat uluwu sifa uluwu asma uluwu af'al komai na Allah madaukaki ne ba wani abu na Allah kaskantacci al-kabir Allah shine mai girma wanda ya buwaya girmansa ya kai inda ya kai na'am هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى هو الذي shine Allah subhanahu wa ta'ala da aka kira shi da waɗancan sunaye da siffofi yurikum da yake nuna muku ayatihi ayoyinsa a shariyya wal kauniyya al'ayatu shi ne saƙon da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na alƙur'ani al'ayatun kauniya abinda duk muke gani na halitta wanda aya ce alama ce ta sabuwar wanda ya shi domin abu baya yin kansa da kansa kuma ba a yinsa daga babu am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh Allah ya ce an yi su ne daga ba komai ba ko su suka yi kansu amsa babu ba wanda zai ce abin nan daga babu aka yi shi ko kuma a ce shi ya kansa babu shi a duniya hmm. lalle akwai wanda ya shi to wanda ya shi din shi din alama ce ta samuwar wanda ya yi shi wa nazilu kuma Allah shi ne yake saukarwa lakum a gare ku minas sama'i daga sama rizkan arziki Allah yana saukan mana da arziki daga sama arzikin nan kashi biyu ne wahayin da ake aiko mala'ika jibrilu da shi na alƙur'ani ai arziki ne hmm. wanda ya bi shi ya samu arzikin duniya da lahira sannan ruwan sama da yake zubowa arziki ne a yi noma a sha a yi noman rani a yi noman damuna a ajiye a yi amfani da shi waje alnaminan ma'i kulla shay'in hai hmm. kun ga shi ma ruwa arziki ne da haka arzikin akwai na wahayi akwai al ma'anawi akwai al hissi hmm. al ma'anawi wahayin da Allah ke so kanwa idan an bi shi za a samu arzikin duniya da lahira لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا a بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وما يتذكروا Allah ce babu mai tuntuntuni babu mai tsayawa ya tunani illa man yunibu sai ga wanda yake komawa ga Allah wanda ya mai da al'amarinsa ga Allah shi yake tsayawa ya tunani kisa Allah ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu koma zuwa ga Allah sannan ku miƙa wuya ga Allah ku yi suranda wannan shine babban daraja ga mutum ya koma ga Allah fada'ullaha ku kuma kira Allah a cikin bukatu ko ku ta Allah da bauta mun ce da inda addu'a ta zo ana ɗaukanta da ma'anoninta guda biyu addu'a ma'ana addu'aul du'aul ibada da du'aul mas'ala mukhlisina kuna masu tsarkake addina yin addini lahu ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai kar ku hada shi da abokin tarayya kar kuma ku yi ba yadda ya sa ku ba kada kuma ku bauta waninsa sharadin kowace ibada sai an samu ikhlasi al-ikhlas wal mutaba'a al-ikhlas ayi dan Allah al-mutaba'a ayi yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam idan baka bauta wa Allah ba kayi shirka in ba ka bauta wa Allah kuma yadda annabi ya koyar ba ka yi bida'a, to mafi illar sako a duniya shine shirka da bida'a. Allah ya tsare mu ya kiyaye mu to anan ne mutane suka kasu kashi hudu akwai wanda ba shi da ikhlasi ba shi da mutaba ba dan Allah yake abinsa ba ko ba akan sunnar annabi yake ba wanda ya fi kowa asara Allah ya tsare mu akwai wanda kuma dan Allah yake aikinsa amma ba yadda shari'a ta koyar ba shi ma yayi asara akwai wanda kuma yadda shari'a ta koyar yake yi amma ba dan Allah yake ba shi ma yayi asara sai wanda yayi dan Allah kuma yadda shari'a ta koyar kamar yadda malam Abdurrahman mai akhadar yake cewa wala ya yahillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi Ba ya halatta mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki in bai sani ba wa yasalul ulama ije ya tambayi malamai wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yayi koyi kuma da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytani to Allah yake fada Allah ku kira Allah ku kadaita Allah da bauta mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini ga Allah shi kadai ma'ana ku yi dan Allah shi kadai walau karihal kafiruna ko da kafirai ba sa so san su da kin su ba shi ake dubawa ba Allah yana so kafirai ba sa so ya zamu kina abubuwan sun kasu hudu akwai abinda Allah yana so kafirai ma suna so ya za yi akwai abin da Allah baya so kafirai ba su so akwai abin da Allah yana so kafirai ba sa akwai abin da kafirai suke so Allah baya so to kullum abin da Allah yake so shi za a yi kawai ko da bai wa wani daɗi ba duk mutumin da yake neman yardan mutane wajen sabawa Allah sai ya yi asara biyu ya rasa mutanen ya rasa Allah amma wanda yake yin abin da Allah yake so ko da mutane ba su gane ba yau da gobe sai Allah ya sa yadda aka yi dan shi sai sa mutanen su gane su ma hmm. sai kaga mutum ya samu san Allah ya samu san mutane hmm. in ko ya saba Allah sai ya rasa san Allah kuma ya rasa san mutanen gaba ɗaya Allah ya jeho kiyayya mutane mutane su dinga kinsa a zuciyarsu rafi'ud darajat hmm. madaukakin darajoji madaukakin matsayi da siffofi in an fata shi ga darajojin suna komawa kansa ko rafi'ud darajat mai ɗaukaka darajojin muminai wato muminai Allah yana ɗaka su daraja daraja ad-darajat hawa hawa ad-darakat ƙasa ƙasa in an ce ad-darku ƙasa kenan ad-darju sama shi yasa matattakala ake kiranta darajat in kana hawa ake kiranta darakat in kana sakowa domin a wajen hawa matattakala duk taku ɗaya nawa ke ƙaraka sama a wajen sakowa kuma duk taku ɗaya ina ke sako da kai ƙasa to muminai suna a daraja turbula can can ƙoli ƙolin daraja su kuma kafare suna darkin asfali suna can ƙoli ƙolin ƙuryar ƙasa can ƙarshen ƙasa ƙarshen wuta ke Allah shine rafi'ud darajat wanda yake ɗaukaka darajoji ko Abdullahi ɗan Abbas ya fassara rafi'ud darajat ya'ani rafi as-samawat wanda ya daga sammai ko wanda ya daga darajar muminai ko kuma wanda yake da madaukakin siffofi da kowace siffa ta Allah ya ce malam mawardi ya hakaito daga shashin masu tafsiri suna cewa azimus sifati shi ne fassara rafi'ud darajati ai azimus sifati wanda yake da ɗaukakken siffofi zul arsh ma'abocin al'arshi ay khaliquhu wa malikuhu shi ya halicci al'arshi shi ya mallaki al'arshi shi ya yi istiwa'i akan al'arshi istiwa'in da ya dace da shi yulkin ruha Allah shi yake sakko da wahayi a ruh anan yana nufin wahayi domin ruhu an kira mala'ika jibril ruh da nazalin mala'ikatuwar ruh an kirawo annabi isa ruh an kira annabi adam ruh wa yas'alunaka anir ruh abinda ke rayuwa da shi ruh Allah ya kira wahayi ruh yace ata amrullahi ajinuhu, tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzinin mala'ikata birruh shi yake aiko mala'iku da ruh ruh anan yana nufin wahayi ya yi wanda zina amanu stajibu lillahi wani rasuli iza da'akum lima yuhyikum abin da ke raya ku shine alqur'ani da sunna to shi sa Allah ya kira shi anan rai ma malaman tafsiri sun fassara ar-ruhu anan da fassarori guda biyar na farko suka ce annahul qur'an shi kansa alqur'ani ana kiran sa ruh na biyu annubuwa annabta da Allah ya aiko manzanni da ita ana kiran ta ruh wannan kaulin guda biyu an ruwaito su daga Abdullahi dan Abbas sannan an ruwaito kaulin farko daga ibnu zaidin na biyu kuma daga malam sufi magana ta uku alwahayu wahayin da Allah ke saukawa manzanni an hakaito wannan daga malam katada yace an kirawo alqur'ani wa inna ma sumiya alqur'anu alwahayu alwahaya wal wahyu ruhan yace wahayi kuma rai ne li'anna qiwama ad bihi domin tsayuwar addini sai da sai da wato littafin Allah kama anna qiwama al-badani bir ruh kamar da gangan jiki kuma tana tabbatuwa ne da rai na hudu jibrilu shi ma an kira shi ruh kamar da malam zahafu ya fassara ko ar-rahmatu rahmar Allah ma ana kiranta ruh ruhi wato rahmar da Allah yi wa ayyadahum bi ruhin min arwaito wannan daga Malik Ibrahim al-Hadi to Allah ta'ala yace yulqi ruha Allah shi yake saukar ko yake jeho wahayi ko yake saukar da wahayi min amrihi daga ba da umarninsa ya ba da umarni a saukar da wannan wahayi din an ce min amrihi ai min qada'ihi daga hukuncin da Allah ya a sauko da wahayi ko a sauko da umarni jimalan Abdullahi dan Abbas ko bi amrihi da umarninsa jimalan buƙatin ko kuma min qaulihi ta'ala daga faɗar Allah ta'ala da ya aiko manzo da ita ala ya yasha'u a bisa wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayansa Allahu yastafi min mala'ikatu, rusulan wa min annas wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi yake halittar abin da ya ga dama kuma ya zafi abin da ya ga dama Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shi ne mafi sanin ina ya kamata ya aje manzancinsa saboda ka manzanci ba zaɓin wani mutum bane ba ƙuri'a wani bace ba ɗaga hannu bane ba ƙuri'a bace zaɓi ne na Allah inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina wa salamun ala ibadihin lazi nastafa hmm. aminci da yabon Allah ya tabbata akan bayin da Allah ya riga tuni ya zaɓe su ya fifita su min ibadihi daga cikin bayinsa wato su ne annabawa in mun ɗauke shi a matsayin arruhu yana nufin wahayi to a bisa bayansa yana nufin annabawa domin ce bauta kashi uku ce akwai bauta ga magari in kullum fi samawati wal ardi illa atir rahman abda wannan abdu ne kowa ma ya shiga da mai bi da maradi akwai abdu kuma na keɓantattun bayi masu bauta Allah da Allah ce wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi wa'iza wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama akwai kuma bayi keɓantattun keɓantattu su ne annabawa Allah ta tukur ibadana ibrahima ka ambaci bayina da annabi ibrahim wa ishaqa wa yaqub uh, uh, ni'mal abdu innahu awwab subhanallazi asra bi abdihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi wa auha ila abdihi ma auha alaysa allahu bikatin abdahu wa annahu lamma qama abdullahi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wannan abdu ɗin mafi darajar da Allah zai bawa annabi kenan ya kira shi bawansa manzansa annabinsa kuma Allah diya kira annabu da wannan a cikin alqur'ani ya ce a wusa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da zaɓinsa a kan kansa liyun zira don shi wannan manzon da aka wa wahayi ya yi gargaɗin yau matala ranar gamuwa da Allah ya gargaɗi mutane akwai fa ranar da za a gamu akwai ranar gamuwa mecece ranar gamuwa malamai sun yi ƙauni biyar akan abin da ake nufi za a gamu da shi a ranar alƙiyama suka ce annahu yaltaqi fihi ahlus sama'i wal ardi ranar da mutanen sama da na ƙasa za su haɗu a haɗa mu da mu da na sama a mana hisabi gaba da. wannan shi da yusuf bin mihran ya rawaito daga abdullahi dan abbas ko kuma yawma talaq yawma yaltaqi fihi al-awwaluna wal akhiruna ranar da na farko da na ƙarshe za su haɗu na farko da na ƙarshe za su haɗu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anan yawmar talak a ruwaito wannan daga abdullahi ɗan abbas ko na uku wasalsu yadda fihi khalqu wal khaliqu a ranar da bayan Allah za su haɗu da mahaliccinsu in ji malam katadatu da malam mukace ko yauma yalta ilma zulumu wa zalim ranar da wanda aka zalunta da wanda ya zalunce shi za su gurfana a gaban Allah kai ka faɗi abin da ka yi masa shi ya faɗi abin da ya maka sai a tace a ware ji malamai nunu bin mihran ko kuma ilmar ubi bi amalihi ranar da mutum zai haɗu da aikinsa kun ga duk abubuwan za su faru a ranar ranar za a haɗu da mutanen sama da na ƙasa za a haɗu tsakanin na farko da na ƙarshe za a haɗu tsakanin mai halitta da kuma abin da ya halitta za a haɗu tsakanin wanda ya zalunci da wanda aka zalunta sannan ko mutum zai haɗu da aikinsa kowa zai ga aikinsa in mai kyau ne ya gode wa Allah to wannan ita ce siffa ta farko da Allah ya ba ranar alkiyama sai ce yawan hubbari zuna ranar da za ka ga mutane a fili an fito da su daga kabari wa izal quburu Allah ya ce idan aka tone kabari duk abin da ke ciki ya fito idza zulzilat ardu zilzalaha wa ardu kasa za ta fidda dukkan abin da ke cikin ta na nauye-nauye duk mutanen da aka binne shekara da shekaru wani ma ya zama kasa an yi bulo da shi an yi gini kawai sai aka gini ya balle ko mutum ya duro ce ni na ai bulan nan na gidanka tuni ya zama ƙasa bi anna rabbaka aw halaha so da Allah ya mata wahayi ya ce ta fito da duk abin da ke cikin ta to zaka ga komai ya fito waje kisa Allah ya ce yawma hum barizuna ruz yana nufin bayyana ai zahiruna min quburihim la yakhfa ala Allah minhum shay babu wani abu daga gare su da zai koye wa Allah na kan kansu ko na ayyukan su. to aka ce a yau ma ba abin da ya ɓoye wa Allah me yasa aka ce kuma a ranar ba abin da ke ɓoye wa Allah kamar mafhumul mukhalafa yana nuna kenan kafin ranar akwai abin da yake ɓoye wa Allah to ba mafhumi a wannan aya abin da ake nufi malamai sun yi maganganu guda uku suka ce la khafa alaihi mimma amilu shay'un babu wani abu da zai ɓoye wa Allah subhanahu wa ta'ala daga abin da suka aikata shi ake nufi da wannan aya jima da abdullahi dan abbas ko la yastatiruna minhu bi jabalin wala madari, mutane ba za su samu hoge ko su samu dutse ko gida ko rumfa ko bayan bishiya ko wani loko ko sako ko surkuki da za su shiga su koye wa Allah ta'ala ba komai ya fito fili karara wa yas'alunaka na jibal fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta komai ya daidaita ba tudu ba kwari ba rami ba gida ba bishiya ba rumfa kowa ya fito karar ana ganin sa daga nan fili ne fetan ya ganin ta ba tudu ba kwari haka shi ne bari zo da ma'ana ba za su koye wa Allah a bayan wani abu in ji malam ka tare ko ma'ana abrazahum jami'an Allah ya fito da su duka li'annahu la yakhfa alayhi minhu shay'un don babu wani abu nasu da yake wa Allah ji malam mawardi to sai a ce limanul mulkul yawma wannan rana ina ne mulki yake masu unguwanni da dakatai da hakimai da sarakuna da sarkin duka da an cire su an tuɗe su kansuloni ciyamoni gwamnoni yan majalisa shugaban kasa duk an kwaɓa kowa bayan an kwaɓe shi daga mulkin ma an kwaɓe masa riga da wando da takalmi da hula an bashi jirgin yadda mahaifiyarsa ta haife shi haka za a dare don ya san bai ba. yasa Allah ta'ala ce qutilal insanu ma akfara من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء انشرع إذا ku ga ɗan adam in bai ba Allah ba shi da wata kima aka yi shi daga ƙasa aka yi shi mani mai wari aka saka shi a ciki aka fito da shi ba wanda ya faɗo tare da zinare da ruwa ne mai kazanta da jini kuma Allah ya yi muku mafita ɗaya da fitsari don ka san in sa kai ba ka da wata kima kike da to wannan shine za a tashi mutane Allah zai ce limanin mulku yau ina wani ne mulki ba kowa ya tsit an kwaɓa mulki dama Allah ya ce kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir turjin lailatin nahari wa turjin naharatin lay wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al wa tarzuqu man tasha'u bi ghayri komai na Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya ce, maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin wa ma adraka ma yawmiddin kuma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawmiddin lillah komai an mai da shi ga Allah to kowa yana makyarkyata yana jin tsoro sai Allah ya ba kansa amsa da kansa yace lillahi alwahidul qahhar mulki yau ya tabbata ga Allah makadaici a sufofinsa da sunayensa da zatinsa alqahar mai rinjaye akan bayinsa huwa al-qahiru fawqa ibadihi al-yawma tujza Allah yace a wannan rana ta al-qiyama an sa mata alle al-ahad al-zihni ko al-ahad al zikri ko al-ahad al-huduri a wannan rana da kowa sai ya je tujza kullu nafsi za a saka ma kowace rai bima kasabat da abinda ta tattalawa kanta ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا ظلم اليوم Allah ya ce a yau babu cuta babu zalunci ba za ka yi aiki na kwarai a rage ma ba ko ba za ka yi ba za a ƙara maka a mummuna ba ba za a rage maka a kyakkyawa ba kowa zai ga iya abin da yayi yi mutum zai ce mali hazal kitab لا يغادر سجيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد ألا باز لتقوى ولا تظلمون قتيلا ولا تظلمون نكيرا ba za a cuce ku ko da ɗan ɓancinan kan dabino ba ko da rigar da ake saka ƙwallon dabino ya faran nan bayan an cire naman dabina ko kuma ɗan hancin nan ɗan zare da ke tsakanin dabino ba za a cuce ku ba sai kun ganshi inda kun yi wannan ne abin da zai faru a wannan rana inna allaha lalle allah subhanahu wata'ala ya tabbata sari'ul hisabi mai gama hisabi ne cikin sauri Allah ya ce wa ma amuru sa'ati illa kalamshil basari aw huwa akras al'amarin alkiyama fa bai zama ba kamar kifta ido ne da bismillah wamtazul yawma ayyuhal mujrimun da an ce kowa ya ware an gama sai kowa ya ware din wa anzirhum Allah yace ka gargade su ka ja kunnan su yawmal azifat rana da za ta zo kusa azifatul azifa Allah yace makusanciyar mata kusanta ata amrullahi fala tasta'jilu iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar iqtaraba lin hisabuhum idhul qulubu yayin da zaka ga zukata ladal hanajir sun zo wajen makoshi na sun cika da bakin ciki mutum zuciyarsa ta fito ta zo kusa da makoshinsa kuma ya cika da bakin ciki da bacin rai duk abin da za a faranta maka babu shi in ka saba Allah malin zalimina Allah ce waɗanda suka yi zalunci ba su da min hamimin wani masoyi komai ƙanƙanta soyayya babu babu soyayya a wannan rana ga waɗanda suka yi zalunci wala shafi'in ba su da wani mai ceto kuma yuta da za a bu maganarsa ko a saurare shi ba za a cece su ba ko ba za a nuna musu alama soyayya ba al-akhillau yawma izin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqina duk wani wanda suka gina soyayya Allah ya ce soyayyan nan an tashi cikin kiyayya sai wanda suka gina ta akan tsoron Allah duk wanda ka so shi ba dan Allah ba san ba zai maka amfani ba to shine abin da zai faru a wannan rana Allah ya ce ba su da wani masoyi da soyayya za ta amfane su wala yasalu hamimun hamima wani masoyi ba zai tambayi masoyinsa ba Ya'alamu Allah subhanahu wata'ala yana sane da kha'inatal a'yun abinda ido take yi na ha'inci malamin kuteba ya al kha'inatu walhiyanatu duk fassara su ɗaya malaman tafsiri suka ce ma'anan abinda ake nufi na cewa Ya'alamu kha'inatal a'yuni Allah ya san ha'incin ido abinda ake nufi da shi suka ce annahu ar-rajul yakunu fil qaumi fatamurru bihi al-mar'atu fayurihim annahu yaghuddu basarahu mutum ne yana zaune da mutane mace ta taho kyakkyawa sai ya dinga ɗan satar kallonta da gefen ido wasu ka ji an ce wai kallo ɗaya ba ne wa ya gaya ma ai hadisin caye kallon da baka shirya ba misali na yi niyyar waiwayawa in ga wani abu waiwayawa nan da zan sai muka haɗa ido da mace sai na sun da kaina ne aka ce ba laifi amma ba wai na san mace bace tsira mata ido sai ta kule a ce wannan kallon mai dogon zango amma duk ba ne suka ce shine ma'anan wato khaynatul ayun annahu yaqutu basarahu sai ya nuna mutane kamar ya rufe idansa fa izar aminhum ghaflatan lahaza ilaiha hmm. in ya ga jama'a ba shi suke kallo ba shi kuma sai ya kalle ta amma goyo kuma sai ya kauda kai shi na Allah ne ba ita yake kallo ba to wannan an gan shi in jama'a ba su gan shi ba to allan da ya halicci idan ya san juyawarsa ya gan shi fa in khafa an yaqulu lahu ghadda basarahu in ya ga jama'a za su gane sai ya maza ya idan sa ko ya da kai malam abdullahi dan abbas yace abinda ake nufi da ya alamu kha'inatan a'yun kenan fasara ta biyu annahu nazarul aini ila ma nuhiya anhu ido ya dinga kallon abin da aka hana shi ko a boye ka shiga ɗaki kana kallon abin da aka hana ka kamar yadda wasu ke amfani da handset ɗinsu wajen tura fina-finan batsa ko mutum ya sai shuɗin fim ko baƙin fim ya shiga ɗaki yana kallo saboda ba mai ganinsa ko ya sa a haɗa masa satellite ya kamo tashoshi na batsa yana kallo da ya ga za a gan shi kuma sai ya kamo almajalin ƙur'anin karim almajal yake kallo ƙarya yake ko ba almajal yake kallo ba da jama'a sun fita sai ya juya inda yake so ya kalli ba sa to wannan shi ma an fassara shi da ya alamu kha'inatal a'yun Allah ya san ha'incin da ido yake yi ji malam mujahid ko al-ghamz bil aini mutum ya dinga sigina da ido yana cutar da wani a taɓa wani a taɓa wani a yi sigina san idan nan ana iya cutar da mutum da shi ana zara ido ana kallon hadarin kaji da ido ana kallon me kallon reni kallon wulakanci zazzara ido kallon abu, kallon baka isa ba kalle da gefen ido zazzara ido rena mutum da ake ya tsara min ido duk waɗannan ana iya cutar da mutum da ido ko a taɓa wani a taɓa wani sai a kifta ido ko wanda za su shiga wani labari na tsiya ana son a gina wani sai ya kifta mai da Allah ba da kai muka je ba sai ce kwarai tare muka kai an gama da kai ba ka ga abin da ido ya ba an gama isar da sakon da ido an gina labarin an shirya fim din da ido sai kuma ai ta gina ai ta labari shi kuma ai ta kwarai da gaske kwarai kuwa sai ta aisa zan kifta ma in kifta ma da abin da na faɗa ka ce eh to shike to wannan ma ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudur Allah ya san kha'inatul ayun shine ido ta dinga yin wato gamzu da ita malam da haku da malam sudi ko al-ghamzu bil aini mimma la yuhibbuhu Allah wa la yardahu kai amfani da idan ka cikin aiwatar da abin da Allah bai yarda ba bai amince ba duk ya hada wannan na hudu an-nazaratu ba'da an-nazarati duba bayan duba in an yaje maka ta farko me dalilin yin da biyu ji malam sa'id wa ma tukfi suduru da abin da zuciya take ɓoyewa wanda mu ba mu sani ba to Allah da ya halarci zuciyar ya fi mai zuciyar sanin abin da ya ɓoye wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur wa in tukum ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wal ardh to ma su sudur aka ce ma tugmiruhu min al-fi'li abinda ta ɓoye na aiki allau qadarta ala ma nazarta ilayhi da ka sami iko akan abin da ka kalla da ka yi kaza to wannan saƙa wanda kake a zuciyarka Allah ya sani in ji Malam Ibn Abbas ko alwasawasatu waswasin da kake yi da munana mutane zato da hasada da keta da mugunta da sharri da ka tara a kirjinka dam buhu buhu na sharri buhu buhu na keta buhu buhu na mugunta buhu buhu na mugun fata Allah ya san me ka cika a kirjinka haka in ka sa gaskiya ka sa amana ka sa tausayi ka sa rahama ka sa kyakkyawan manufa Allah ya gani ya sani jimalin suddi na uku yusirruhul qalbu abinda zuciya take sirranta shi min amanatin aw khiyanatin tun da farko ka shirya ha'inci a ranka ko ka shirya amana Allah ya sani wannan shine abinda wato sauran aya ɗin kenan ko na wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى والله يقضي بالحق الله yake hukunci da gaskiya duk da Allah ya hukunta gaskiya ne wallazina da'una wanda suke kira min dunihi ba Allah ba la yaqduna bi shay'in ba sa yin hukunci da wani abu ai la yahkumuna da shay'in wa la da bihi ba su isa a wannan rana su hukunci da wani abu ba ko su yi wa mutane sakayya da wani abu wa qad baha Allahu azza wa jalla bi hadha ala annahu hayyun Allah ya nuna mana da wannan shira yayye ne hmm. li'annahu inna ma ya'muru wa yaqdi man kana hayyan hmm. mai hukunci kullum mai kuma ba da umarni kullum shine rayayye wa ayyada zalika bi dhikri sam'i wal basari hmm. kuma Allah ya karfafa haka da ambatan cewa shi mai ji ne shi mai gani ne hmm. dan ya tsoratar da mu ya kwadaitar da mu in kai kirki an ji ka an ganka in kai tsiyama an ji ka an ganka shikenan an gama da kai inna allaha haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala huwa sami'u shine mai ji sunansa mai ji kuma yana ji ko muna ganin tasirin jin nasa albasiru shine mai gani kuma yana ganin kuma ganin sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala binda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gane da mu A da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a cikin ni'imar wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon yin abin da yake so ya ba mu ilimi mai amfani da rayuwa mai amfani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk biyo naira dubu ta ce tana ci gaba da biyan kudinta naira dubu dubu da aka yi magana tun ba iya da kusan kammala kuma ne zan sai abu na biyu shi ne masu rubuto takardar zuwa ga malam don neman shawara ko neman ƙarin bayani da ba sa so a ji domin muwa muna ba su shawara su rinka rubuto cikakken adres ɗinsu da kuma gsm number nasu ta da za mu iya wa malam wannan takardun ya je ya yi nazarinsu da kuma irin shawarar da ya dace ya ba su da kuma rubuta ko ya yi umarni da a rubuta irin shawarar da ya ga ya dace ya ba su a kuma tura musu ta hanyar adres ɗinsu ko ta hanyar kiransu a nan wayoyinsu da suka bayar mutum ba zai ce baya son a karanta takardarsa amma yana so a baiwa malam don ya ba shawara wani ma ba sunansa a jiki kuma ba wata manufa dai a takaice babu wani abinsu da ya da shi a jika saboda muna ba da shawara a rinka rubuta cikakken adres da kuma lambar waya za mu baiwa malam takarda sai ya nazarinta kuma ya bada umarni akan takardar cewa ga irin sakamakon da shawarar da yake so a rubuta wannan mutum idan kuma mace ce muna ba da shawara ta sa adres ɗin wani wakilin ta namiji wanda za a iya kiransa a bashi wannan shawara da ake bukata a rubuce ko kuma in na zama ne don ma wakila ma ya bukaci ganin mai wannan takardar don neman ƙarin bayani cewa bai gane kaza da kaza ba idan mace ce kaga akwai matsala saboda ta turo wakilinta cikakken adres ɗinsa da cikakken lambar wayarsa don a neme shi a nemi ƙarin bayani ko kuma a ba shi sakamakon shawara da aka yi da shi a baya assalamu alaikum akwai masu neman addu'o'i a malam a taimaka mini da addu'a Allah ya bani gida na wani kaina na huta da bala'in gidan haya to Allah ya amsa maka wani ya ce assalamu alaikum ina roƙon malam ya taimake ni da addu'a Allah ya yafe mini rashin ya yaye mini rashin lafiyar da yake damuna to Allah ya yaye maka wani ya ce assalamu alaikum malam a taimake ni da addu'a dangane ga jarrabawa da na yi Allah ya ya sa ta yi kyau to Allah ya sa ta yi kyau kuma ya sa zama dalilin taimakon kanka da addininka wasu bayan Allah sun aiko da alkur'ani guda bakwai a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu to Allah ya biya muku bukatunku na alheri wata baiwar Allah tana roƙon addu'a Allah ya yaye mata rashin lafiya da yake damunta to Allah ya yaye mata wani ɗan uwa ya kawo atamfofi guda goma Allah ya saka masa da alkhairi wani ce assalamu alaikum ina roƙon malam da sauran yan uwa su taya ni addu'a Allah ya azurta ni hadda alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya baka wannan bukata taka ya kuma sa ya zama mai amfani wani ya ce assalamu alaikum malam ga alqur'ani guda uku waƙafi ga malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta masa to Allah ya amshi kai wakafin da kai shi kuma Allah ya kai masa ladan Allah ya masa rahama ya sa shi aljanna da kai da shi da dukkan al'ummar musulmi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amshi dukkan waɗanda suka aiko da wani abu na addu'a ya amshi addu'ar wanda suka kawo wani abu suka ce a bawa wasu su karanta ko wasu su sa ko wasu su ci ko wasu su ɗaura ko su su yi amfani da shi to muna fata Allah ya saka musu da alheri ninkin ba ninkin Allah ya biya musu dukkan bukatunsu na alheri na akwai maganan masu aje hansi suna rikodin da shi wasu sukan manta ba su kashe ko ba su zare sim ɗin ba in an ana tsakar karatu yana buguwa yana ɗaukan hankalin mutane daga cikin kuma ladabin handset ka kashe ko ka sa a don kada ka ɗau hankalin mutane kun ga da tayir abin nan din nan sai hankalin kowa kowa ya tsaki to wannan alhaki ne babba so da kowa bai ji daɗi ana tsakar karatun qur'ani ana fassara shi wani kuma sauti ko wata murya ko wani kiɗa ko wani ringiton ya tashi ba da haka masu aje handset su dinga zare sim din ko su sa wani sim din da ba za a kira su ba don kada su dinga ɗaukan hankalin mutane Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya shige mana gaba Allah ya mana albarka a rayuwarmu Allah ya kare mu daga dukkan sharri Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya kaskanta kafirci ya kaskanta kafirai Allah ya taimaki dukkan masu taimakon addini da dukiyarsu da mulkinsu da rayuwarsu gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta na wa natubu ilayk